da suna Allah mai rahama mai jin kai. Ƙazamar amarya kashi na goma sha uku na marubuciya Rahama Kabir. Hamid kuwa miƙewa ya jiki a sanyaye ya nufi ɗakinsa ya shiga tare da zama a gefen gado ya dafe kansa da duk hannuwansa biyu. ransa matuƙar face yake, ya rasa me zai yi wa tunani. A lokacin ne Madina ta shigo ɗakin ta tsaya ta kama kogunta. Yanzu shi kenan ni wanda banda sukuni a gidanka tunda mahaifinka ya goyi bayan sakina. Ya nuna ƙarara ita yake so. Ashe ba ka da ƙarfin yanke hukunci a gidanka sai wanda mahaifinka ya yanke. Gaskiya Hamid ba zan iya ba ka sauya mani gida kawai. Don tun farko na san da na san haka da ba zan taɓa yarda na aure ka ka haɗa ni gida ɗaya da matarka ba. Hamid da ko yana duban ta idansa ya yi jajir saboda bacin rai ya ci cikin damuwa. Madina da Allah ki je ɗakin ki a yanzu ba ni da nutsuwar sauraron ki. Sannan ki saka a ranki ni Hamid ba zan taɓa sauya miki gida ba domin hakan shi ne na. Gaskiya ba zan zauna ana danne mini haƙƙi ba kuma ai. Dala ki fitan min a ɗaki kafin in huce haushina a kanki. Hamid ya faɗa haka tsawace tare da zabura. ya miƙe yana nuna mata hanyar fita. Hakan ya tsorata Madina wanda ya sa ta fashe da kuka ta fice daga ɗakin. Makananin maganganu take ma duk da haka. Tsakiya Hamidu yana girgiza kansa don takaici da kyare iya rarrashin kansa ya samu nutsuwa. Sai da ya gama yanke duk abin da Sakina za ta yi masa nan gaba da hukuncinta saki ne ba zai taɓa bari ma gidansu su ji abin da ta yi masa ba sai dai ya samu labarin ya sake ta. Da wannan tunanin ya miƙe ya fice gaba ɗaya daga gidan. Bai dawo ba sai bayan salar shai ya samu falon ya yi shiru ba kowa, wanda da ya saba samun yaran shi suna kallo da sun gan shi cikin farin ciki za su fara yi mashi oyoyo da sanne da zuwa. Kofa. Wafa kawai ya yi don duk laifin ya ɗaura shi a kan Sakina da ta sauya zuwa ga mugun hali. Ɗakinsa ya fara shiga ya watsa ruwa kafin daga bisani ya saka jan lafiya, ya nufi ɗakin Madina. Bedurum ya fara shiga ya samu fata nan sai dai kan gadonta a rigitse bata ta gyara ba ga kuma da ta ƙasa na ciye-ciyen da ta yi ɗazu na kayan zaƙi duk ta zubar da su a nan. girgiza kai yana jin abin nata ya fara yawa ba zai taɓa yarda da haka ba ya juya ya nufi falonta. a nan ya same ta kwance a kan kujera kular dambun ɗazu da ta ci a gefe Kwada ta ji shigowarsa ba ta motsa ba ta ci gaba da danna waya tana murmushi Hamidu ya sama kan shi waje ya zauna yana duban ta sanye take da kananan kaya rigar bes ce sai ƙaramin siket iya cinya gashin ta hargitse sai taunar shinkan ke yi madina baki san na dawo bane kika yi birthday ne haka me yasa yake son nuna mana hali nuna mana halin da ban san ki da shi ba in ma na ranka me zan yi maka ai ka aure ni ne domin ku haɗu kai da matarka ku musguna mini mahaifin ka ya yanke hukuncin da ransa ya mishi wai maganar nan ba za ta wuce ba ne a gunki ban san ki da riko ba kuma ai na gama yanke hukunci da zan ɗauka a kan sakina in har ta ƙara shiga lamarin ki yanzu tashi za ki yi ki je kicin ki sama mana abin da za mu ci don gaskiya na gaji da cin abincin waje da sauri madina ta je wayar hannunta ta tashi zaune ta ce haba yaushe na zo gidan da har zan fara yin girki Gaskiya ni a gidanmu sai dai a dafa a kawo mini na ci. Don haka ni dole ni dole ne ka nema mini 'yar aiki da mai kirki, don ban zo don na rika wahala ba kuma ka san ina zuwa aiki. To da aikin zan je ko kuma da hidimar gidanka. Hamid kallonta kawai yake baki ya sake sai da sai da ta kai aya kana ya sauke ajiyar zuciya. da har yanzu ya fara jin sa yana ɓaci da ransa yana ɓaci da maganarsa. Madina wallahi ba zan ɗauki 'yan aiki ba, don haka tsarin gidana yake, batun gidan ko daban, nan na daban. Ba zai yi ki ce za ki shimfiɗa da mulkin da kika ga dama ba, sai abinda da nake so shi za ki, matsawar kina son samun aljanna. Don haka kula da abinci na da tsabgar gidana ya zama wajibi a kanki, ko kuma na gwada miki ɗanyen kai irin wanda kike gwada mana a yanzu. Madina kasa magana ta yi don yadda ta gaya ɗaura fuska, yana magana tamkar an saya mata amit ɗin da ta sani ne, wanda yake nuna mata mugun so da ƙauna kamar zai cinye ta. ta taɓa zaton zai riƙa yi mata gaddama akan da abin da ta ce tana so ba. Sai ga shi baje koina ba ya fara nuna mata iyakarta. Anya san da yake nuna mana kuwa ba yaudara ba ce don ya samu ya aure ni kawai ya mayar da ni baiwarsa. Motsin fitarsa ta ji ya sa ta sauke ajiyar zuciya. Hamidu ya fita zuwa babban falo ya zauna tare da kunna TV ya soma kallo, wanda san baya fahimtar komai a cikinsa, sai duniyar tunani da ya faɗa. ya ɗauka in ya dawo gidan madina za ta faranta masa rai daga ɓacin ran ɗazu amma sai ga shi ita ƙara masa matai wato duk irin hangen kulawar da yake tunanin samu a wajenta ashe shirme ne babu wani tanadi da ta yi masa da ɗan farin cikinsa ta aure shi ne kawai ta miƙe ƙafa ta zauna sai dai ya zama bawanta Ana cewa namiji yana ƙara aure domin ya samu cikar farin ciki da nutsuwa, to amma shi kam yana ganin kamar wata matsala daban ya ƙara kunnuwa kansa. Yana zaune haka ji Madina ta faɗa jikinsa tana shagwaba. Haba bebi wai sai ka yi fushi da ni kuma daga wannan maganar don Allah ka yi haƙuri ka daina fushi haka. Ta rana kake abu ɗaya kar ka jawo kanka wani ciwo ba. Madina ta faɗa tana jan sa wanda san ba ta so kawo kanta ba. Amma saboda ta samu abin da take so dole ne ta sauke kai, su shirya ta lallaɓa shi ya samar mata 'yar aiki. Dan maganar da suka yi da kausar kenan a waya. Ta ce ta zo ta ba shi haƙuri ta rarrashe shi, don abunta ne kawai zai samu sassaucin halin da yake ciki. ila kan ya sa ya yi mata abin da take so. Hamid sauke ajiyar zuciya kawai ya yi mai nauyi yana jin wani sanyi a cikin ransa. Take kawar da tunanin da ya fa a kanta ya ɗan saki murmushi yana cewa na ɗauka ke ma za ki bi layin na ne kwaɗo ku saka mana wani jini na mutu don kwana na bai ƙare ba. Da sauri Madina ta ta sa masa baki a hannun shi ta ce haba ruhin Madina Don Allah kar ka sake faɗan haka. Ni taka ce kuma farin cikinka ba zan kuma ni ce farin cikinka. Ba zan sake ɓata maka rai ba. Duk abin da ka ce kana so shi zan dinga yi ma daga yanzu. Saboda kaina ciwo yake yi da na ɗaura maka ko da na ɗaura maka ko da indomi ne ta faɗa tana yatsa na fuska. Ya gefen kanta irin da gaske ciwon yake mata. Hamidu ya dago ta yana duban ta ya ce shi ne baki faɗa mini ba, in sha magani kuwa? Ta ce ban sha ba saboda ban ci wani abinci ba, sai saurin dambun ɗazu. Sai zaƙi da na aiki da ta siyo mini sweet da socin gam. Bari na je na siya mana wani abin mace ko? Ya faɗa. Ta ce babe ni ma zan je. ya ce wa Kirji ki shirya mu siya mu ci a can daga nan mu ɗana soyayya ko. Dariya ta saki ta miƙe ta nufi ɗakinta ta bi sosai da fitar da zaye da ita. Hakan ya sa ta gane shawarar da kausar ta bata shi kaɗai ne za ta bi ta samu kan Hamid. Cikin sauri ta shirya ta fito ta same shi tsaye a falo yana kaɗa makullin mota. inda ta fito yake kallon ta da ɗan riga da siket ne na atamfa ta saka sai ƙaramin gyale a kafaɗa ta ɗauri mai kyau da shi. Madina ko ba kwalliya tana yin kyau sosai ya faɗa a cikin ransa yana jin ya samu yana jin kam ya samu matar nuna masa. Haka suka fita ba su dawo ba sai wajen sha ɗaya da rabi a ɗakin da suka sauka Hamid ya shiga bayin ta yi brush don akwai nashi a nan. Da ya fito sai da ya kakkaɓe zanin gadon kafin ya kwanta, da ma shirin bacci ta yi don a gajiye suka shigo. Ta kashe wuta ta kwanta a gefensa, yau da ya yi rungume ta yi suka kwanta domin sun gama cinye soyayya a cikin mota. Haka bacci ya yi awon gaba da su duka. Madina a cikin bacci ta dinga sakar masa tusa saboda mugun ciye-ciyen da ta yi. Hamid tun yana jin wari a cikin bacci, kamar mafarki yake, har sai da ya farka ya ga zahiri ne. Tashi ya zauna yana jin wani makaƙi makaƙi a maƙoshinsa. Gaba ɗaya ya shiga ɗakin kamar an buɗe shadda sai wari take. Bai gama farfaɗowa daga yanayin da yake ba, Madina ta ƙara gyara kwanciyar rubda ciki, ta saki wani mushen tusa mai ƙara da wari, wanda ya sa Hamid ya kusa faɗuwa a ƙasa. Garin saurin sauka a gado, da duka hannayensa ya toshe hanci yana jin kamar zai saki amai, don har cikinsa ya fara juya mishi. Da sauri ya nufi kofa ya buɗe a hankali ya fice sai a lokacin ne ya saki hancinsa ya shaƙi ƙamshin falon. tare da a ajiyar zuciya. Ɗakinsa ya nufa ya shiga ya kwanta don yana jin in har ya koma ɗakin Madina to fa sai dai gawarsa ta fito. Kuma yana ji ba zai ci gaba da bacci a ɗakin ta ba. Ƙarshe wayewar gari za a same shi a sankara ba numfashi. Jiya dole ya raba ɗaki da ita da zarar ya biya buƙatarsa zai kama gabansa kuma ba zai taɓa yarda ta kwana masa a ɗakin shi ba ko ta zo masa shi dai zai riƙa binta don ba zai iya yarda da zub da yawo a jikin bango ba da sake-saken haka bacci ya ƙara ɗaukarsa da safa madina ke tambayarsa bai dawo ɗakin ba tun da ya tafi masallaci Hamid ya ce cikin 'yar dariya ai tun tsakiyar dare da kika kore ni da warin tusa wanda ya kusa somar da ni. Anya Madina wani abu bai ruɓe a cikin ki ba kuwa da kike irin wannan fidda sauti mai amani. Madina sabar kunya sai da ta sunne kai ƙasa ta ma kasa magana. Hamid ya taɓa baki. Idan baki da lafiya kwarattun wuri mu je asibiti a duba lafiyar ki don gaskiya wannan tusa ba ta lafiya ba ce. Madina shi ta ce ni fa lafiya ta kalau kawai in na ci kwai da yawa ne yake yi mana haka. Har kawai nawa kika ci da ya saka ki tusa haka. Madina ta yatsu ne fuska ba ma fa da yawa na ci ba guda shida ne kawai. Ina ganin har da ciye-ciyen zakin da na yi ne a jiya. Waro ido Hamidiya yana dubanta. Haba Madina, wai shidan ne ba yawa? Ni a duk yawan sona da kwai bai fi na ci uku ba. ba ma kullum nake ci ba gaskiya ki rage cin sa haka ki riƙa tausayi na ni mai kawowa mana dan kwai shida kwana nawa kiret nawa kwana nawa kiret zai ƙare in kullum kina cin shida ga yanayin rayuwa sai addu'a kai Hamid yanzu sai ka saka kanka a cikin talakawa kawai dai maƙoni da kai amma ban ga aibin cin kwai shida ba ni fa ban ki kullum na ci Madina ni ba talaka bane ne amma a riƙa sara ana duban bakin gatari. Hidimomi na da yawa kuma kwai ɗaya shi ne zai miki aiki a jiki sauran ƙiba za su saka ki ki zama katuwa. Don Allah a tausaya wa aljihun Hamid kar ki zama mai almubazzaranci. Sakin baki Madina ta yi tana kallon shi. Hamid har ya fice daga falon kenan. Ita wai mai almubazzaranci Idan ta ci ƙwai shida. anyi Hamidu ba irin mazan nan ba ne masu makokuwa Ta faɗa a ranta, don sosai ya ba ta mamaki da maganarsa, saboda ba ta ga wani aibin cin ƙwai shida ba. Kenan duk rayuwar da ta saba yi a gidansu, ba ta isa ta yi a nan ba, da take ganin ta samu ƴancin yin komai fiye da gidansu ma. Wafa ta ta wuce ta zauna a kushin tana ganin Hamid ya ɓoye mata mugayen halinsa da yawa wanda sai yanzu yake nuna mata. Ashe duk kashe kuɗin da yake yi mata don ya samu zuciyarta ne kawai ba don zai iya ci gaba da shagon ta ba kamar gidansa. Hamid fita ya yi don ya samo musu abin da za su karya da shi, saboda in ya biyo wa Madina ba za ta girka ba. ya dai bar ta ta yi sati ɗaya ne kamar yadda ya yanke. Da zarar ta cika ɗayan dole ta fara yi musu girki tunda Sakina ta zama mai taurin kai. Ya zuba mata ido ne ita ma ya ga iya gudun ruwan iskancinta. Bayan kwana biyu, tun bayan faruwar wannan lamari gidan Hamid ya zama shiru yaran tamkar ba gidan. Da zarar sun da makaranta suke makalewa a wajen mamansu. don kar shi wani laifin da zai jawo cin fuska ga Sakina. Da zarar ta kammala aikinta da girki sai su natsa ɗakinta ko su fita can bayan gidan wajen lambu su yi harkokinsu. Sai an kira sallar magariba suke dawowa ciki su yi sallar su a tare su ci abinci tare ne. Bacci ne kawai ke raba su kowanne ya kwanta a makwancinsa. Hamid bai sake bi ta kan Sakina ba bai neme ta ba ita ma bata nemi shi ba don bata yadda bata yadda su sai dai su ji sa a falo shi da Madina suna hidimar su in ya ga dama ne yake kiran yaran su fita su gaishe shi sai ya tambaye su ko akwai abin da suke so in sun faɗa ya siyo musu in ba su faɗa ba kuma shi kenan sam sun kasa sakin jikinsu da shi don kar su yi laifin da zai hasala ya sauke a kan mamansu yanzu ya zama kamar bako ne a kansu. Ranar Asabar su mafida suka samu hutun makarantar Boko da Islamiyya don sun ƙara jarabawarsu. Suna dawa daga makaranta misalin ƙarfe goma na safe suka sauya kaya suka nufi gidan ajiya don sun ce a can za su yi ne sai dare za su dawo. Sakina ta so ta fita zuwa gidansu ta gaishe su daga can ta wuce gurin yaya umma. amma ta rasa taya za ta tambayi Hamid ta san ma ba, zai bari ba kila ma ya samu damar gaya mata magana haka ta hakura ba da ranta ya so ba nan take ta yi tunanin shiga makotansu wanda Hamid ya bata damar duk in wani abu ya taso ko bata tambaye shi ba ta ji tunda ya san ba ta fita tunawa da maman murja makociyarta ta aiko ba za ta samu zuwa ranar auren Hamid ba saboda rasuwar da aka yi musu ya ta tafi jigawa. Hakan ya sa ta yanke shiga ta don ta san ta dawo saboda sun yi waya ta yi mata gaisuwa. Wajen sha ta fito ta samu wata rami yana nan bai fita ba. Dama a sabar da Lahadi bai fiye fita ba. Sai can rana ka ta wuce ta fita abinta. Aiko tana saka kafa daga gidan maman A kafa gidan maman Murja kiran Hamid ya shigo wayarta. Ashe a kan sa ta fita, shi kuma ya fito daga sashen sati ya yanke da ta fice. Kamar ba za ta ɗaga kiran ba ta ɗauka ta kara a kunne ba tare da ta ce komai ba. Rashin mutuncin ki ya kai har ki fita ba tare da izini na ba ko? Sakina ke raina ne ki mayar da ni banza a banza ko? Ta ce gidan maman Murja na shiga saboda rasuwar da aka yi mata, na shiga yi mata. gaisuwa kuma kai ne da kanka ka bani izinin shiga makota in har wani abu ya taso na Allah ya sanya alkhairi ko Allah ya kyauta to daga yau na soke ka duk inda zaki ki tambaye ni dan haka ki juyo ki dawo tun kafin nuna miki iyakarki Hamid na riga na shiga gidan dan Allah ka yi hakuri yanzu zan na dai ga magana in kuma zaman kanki kike sai in sani Nan ya kashe wayar yana gama faɗarka Sakina wani irin yawo ta haɗiye na bakin ciki tana tunanin ya za ta yi shi ta riga ta shiga gidan har yaran sun ganta. Ta yin nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da cigaban wannan labari. Bissalamu.